akwai wani abin da mutane jama'a ba su sani ba ko kuma mata ba su gane ba shine a lokacin duk da kike saka yaronki a jikin nono akwai wani ciwo da mata suke ji cikin mahaifa sai su ji ciwon ya tsananta a lokacin da yaro yake tsotsa yana daga cikin wani abin da mata sukan ƙi ba yaro nono alaƙi ga gaskiya da za ki daure ma wannan ciwon ki ba yaron ki nono da kin san alfanan da ke cikin shi da mata sun ci gaba da yi because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa yakan ga sakon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu ba ciki kuma an fa haihu sai kwakwalwa ita kuma a ah, an haihu to me nake jira ai sai saƙo ya dawo idan saƙon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fa tsuke bakinki ki koma normal size ɗinki saboda abin da ke cikinki fa ya fita wannan abun yin haka ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu Abin da ake kira pph wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira kuma shi ne babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka ɗauki ciki da kuma bayan haihuwa wannan zubar jinin shine yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyo baya don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti talatin zuwa awa daya na bayan haihuwa ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi kuma jinin biki ba zai zama dogo ba ba zai zama ya ɗauki dogon lokaci ba kafin ya ɗauki saboda shayarwa